مبتغى الصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد كنا على جمع وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله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 وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya ta ɗari biyu da tamanin Allah mai rahama mai jin ƙai mai afuwa mai gafara mai tausayin bayansa dukkan hukunce-hukuncensa adalci ne labaransa duka gaskiya ne Allah ta'ala ce wa in kana zu usratin idan shi wanda ake bi bashi aka same shi ma'abocin kunci hmm. shi wanda ake bi bashi Allah ta'ala ya faɗi yadda za a yi idan ana bin mutum bashi sai Allah ta'ala ce wata rana za ka zo karɓar bashi a wajen wanda ka bawa bashi sai ka tarar shi da hali kuma shi ma yana cikin damuwa na rashin kuɗin da zai biya ka wannan bashin to sai Allah ta'ala ya shiga tsakani ya ce idan an same shi ma'abocin ƙunci ne fa naziratun to a saurara a jira a ɗaga masa kafa ila mai saratin zuwa lokacin yalwa ka zo kai sallama wa na ashe ina bin ka kuɗi eh nawa ne kuɗin nan kaza ne to da Allah yaushe za a biya ni yace wallahi ina ta kokari ina ta kai komo ina ta shige da fice na ga na biya ka kuɗin ka amma wallahi yanzu ba samu ba kuma kai ma shaida ne kaga yanayi na kai ma shaida ne ka kalli yadda nake ciki sai eh, to yanzu ya za a yi to yanzu kai za ka bayani sai ce to shikenan nawa kake so a ƙara maka na lokaci sai a ƙara masa lokaci shi kuma sai ya kokari kafin lokacin sai ya kokari ya biya kun ga Allah ta'ala ya shigo ya kawo maslaha ya kawo fahimtar juna ya kawo sauki tsakanin mai ba da bashi da mai karɓa. kamar da na gaya muku shi wata rigimar ta mai ba da bashin ce ya ba da bashi sau ɗaya an cinye ya ba sau biyu an cinye sai ka zo ka nace ya baka bashi ya hana ka domin watakila saboda an taɓa cinye masa ko kai ɗin ma ka taɓa cinye masa ko kuma ya gamu da masu taurin bashi waɗanda ya ba su bashin sun yi amfani da shi amma wajen biya aka zo ana ta gardama saboda haka in ka zo neman bashi sai ya kiya wasu lokacin kuma daga shi wanda ake ba bashin ne shi wanda za a ba bashin wata ran sai ka ga ya zo ya karɓi bashi ya yi amfani da shi Allah ya hore masa ya samu amma sai ya ƙi biya kun ga Allah ta'ala ya gaya mana hanyoyi guda hudu da za a daidaita da mutane akan harkar dukiya harka ta farko shine harkar sadaka da kyauta da alheri da taimakawa wanda ayoyi goma sha hudu suka gabata suna bayani akan wannan bangare bangare na biyu shine bangaren a bawa mutum bashi Allah ta'ala ce kada a ƙara masa kuɗin ruwa idan mutum ya zo aka bashi a hannunka don matarsa ba ta da lafiya ko zai biya yansa kuɗin makaranta ko zai ƙarasa gininsa ko kuma zai shiga wata sana'a ko kuma zai gyara wani abu ko wata matsala ko larura ta same shi yana neman taimako na a bashi bashi Allah ta'ala ce ka bashi kai kuma da aka ba bashi Allah ta'ala ce in ka samu ka biya sannan kai kuma da kake bin sa bashi Allah ta'ala ce ka ɗaga masa ƙafa zuwa lokacin da zai samu ba kamar yadda ake a zamanin jahiliya ba idan kana bin mutum bashi na miliyan ɗaya lokacin biyan bashi yayi idan ka zo sai ka ce masa ko ka biya ni yanzu ko kuma in ƙara ma lokaci in ƙara maka kuɗi to daga nan an samu riba a mu mudha'afa hmm. sai zama duk wata ana ƙara masa kaza ga can yana ƙoƙarin nema kuma kuɗin suna ƙaruwa ana bin sa bashi bai samu abin biya ba kuma kuɗin sun ci gaba da ƙaruwa sun ci gaba da yawa wataƙila daga miliyan ɗaya nan da ake bin sa wata ran sai kaga sun koma miliyan biyu miliyan uku har sai su koma miliyan goma ko bai samu ba saboda haka Allah ta'ala ya ja hankalin masu wadata ya ja hankalin masu shi ya ja hankalin mu game da samun mutumin da ka bawa bashi bai da hali Allah ta'ala ya ce in an same shi bai da hali a saurara masa zuwa lokacin samu sai Allah ta'ala ya faɗi fuska ta biyu ya ce wa an tafaddaku khairun lakum Allah ya ce kai kuma yi sadaka ka ce ka yafe masa in ka tabbatar bai da shi kuma yana cikin wahalar nema to Allah ta'ala ya ce ka yafe masa kai masa sadaka khairun lakum wa an tasaddaqu ku yi sadaka ku yafe masa khairun lakum shi yafi alheri a gare ku in kuntum ta'lamuna idan kun san abin da za ku samu na sakamako mai kyau a wajen Allah wato kenan wanda ake bi bashi yana da hali uku halin in an zo nema ya biya ko ga ka yadda na amsa ba ƙari ba rage la ta zilimuna wa tu hmm. ba za a cinye maka asalin kuɗi ba ko ba za ka ƙara masa wani abu na kuɗin ruwa ba kaga ka karɓi kuɗinka shikenan ka kyauta masa da ka bashi bashi shi kuma ya kyauta maka da ya biya bashi sai ku rabu lafiya ana murna kana girmama shi yana girmama ka kana cewa Allah saka da alheri da ka bani bashi shi kuma yana cewa Allah saka maka da alheri da ka dawo min da shi hmm. domin dawowa da shi din ma ba karamin matsala bane wasu lokutan kamar yadda bayarwar take zama matsala haka dawowa da shi yake zama matsala wani ba zai bayar ba wani kuma an bashi ba zai dawo da shi ba to saboda haka in an baka bashi ka dawo da shi a ranar da aka yi alkawari bi ga watan march zan dawo maka da bashin ka bi ga watan march na yi sai ga kuɗin sa to kaga zai yi godiya akan ka kawo masa kai kuma zaka ka yi godiya akan ya baka to wannan shine mu'amalar bashi ta farko mu'amala ta biyu ta bashi shine ajali ya sauka kuma wanda kake bi bashin ka zo ka same shi a cikin rashi ya yi alƙawarin ya daga yi alƙawarin ya daga yi alƙawarin ya daga kuma kashi ka zo ka ritsa shi ya rasa inda zai sa kansa saboda haka sai Allah ta'ala ya shigo ya ce to in ka tabbatar akwai matsi to ka daga masa kafa ka ƙara masa lokaci ba tare da ka ƙara masa kuɗin ruwa ba har zuwa lokacin da zai samu kaga wannan ɗaga kafa kenan na uku kuma sai Allah ya ce to in ma ka fahimci cewa akwai takura akwai rashi kai kuma kana da hali abin nan da ka bayar ba wani abu ne da ya dame ka ba to Allah ya ka yafe masa duka ko ka yafe masa wani shashi wannan alheri ne a gare ka ka ce wai bashin nan har yanzu alaji a an kasa biya wallahi abin ne ka san halin da ake ciki ina iya kokari na wallahi na daga kaza na sai da kaza na taya kaza na yi kaza ka to ba komai bashin nan dai da nake bin ka nawa ne ma alaji miliyan biyar ne to yanzu na rage maka miliyan biyu da rabi ba ni miliyan biyu da rabi ko kuma kai na ma yafe ma ya zai ji daɗi a ransa ka san bashi fa har neman tsari ake da shi domin galibati daini wa ƙaharin rijali annabi alai salatu wassalam yana addu'a Allah ta'ala ka raba ni da rinjayen bashi na ci bashi na kasa biya wa ƙaharin rijal hmm. akwai kuma inda yake cewa a ah, wato Allahu Biyu, bi halalika an haramika aghni fadlika amman siwaka da mutumin da bashi ya dame shi ya zo wajen annabi alaihi salatu wassalam ko annabi alaihi salatu wassalam ya same shi a masallaci ba a lokacin sallah ba irin tsakiyar ranar nan ko kuma tsakiyar dare yace me yasa na ganka a masallaci a wannan lokaci yace ya rasulullah damuwa ce ce min yawa da basu sakan jama'a ta annabi alaihi salatu wassalam yace to bana ga maka wata addu'a ba idan kai ta yin ta kana nana tata Allah zai kawo maka hanyar da zaka samu biyan bashi yace ga min ya rasulullah yace ka dinga Allahu maksimi bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka wannan addu'a idan mutum ana bin sa bashi ya tayinta ya tayinta ya tanana ta to zai ga mafita sosai da kuma addu'a nan da ake yi a cikin sallar dare ita ma ta neman biyan bashi ce Allahumma antal awwalu wa laysa qablaka shay wa antal akhiru wa laysa ba'daka shay wa anta adh-dhahiru wa laysa fawqaka shay wa anta al-batinu wa laysa dunaka shay daina wa aghnini min al-faqri wannan addu'a annabi alaihi salatu wasallam yana yin ta a cikin qiyamul layli ita ma ta neman biyan bashi ke kawa Allah take kawa Allah kirari kawa Allah yabo ka kira shi da sunayensa a ƙarshe kuma kai addu'a kaza anni daina Allah ka biya mun bashi wa aghnini min al-faqri ka kuma wadata ni in fita daga cikin tsiya da talauci nana Aisha tace ya Rasulullah ya kake ta yin addu'a Allah ya raba ka da bashi ya yace Aisha idan mutum ya ci bashi sai yayi magana yayi ƙarya sai alƙawari ya saba hmm. kullun ka haɗu da mai binka bashi sai ka ce ya haƙuri gobe za a kawo insha Allah bari zuwa gobe ne a bari dai mu ga me zai faru a dai daga mun kafa kuma kai ta alƙawari kana saba kai ta magana kana ƙarya shi yasa malikiya suka duba cikin mutanen da ake ba su uzuri a ɗauke musu zuwa sallar juma'a akwai wanda ake bin bashi ya rasa abin biya mai shi yana neman zai kama shi suka ce ta wannan shi ma kai ya je juma'a ya azahar a gida an neme ka sama da ƙasa an rasa aka ce washi shi to ina za a same shi ne na je gidansa wani fa baya asuba a gida karfe uku ya bar gidan sai ɗaya zai dawo awa biyu zai a gida ya ce to kun sa akwai masu bashi da an yi asuba za su fara layi da haka sai ya salama da iyalansa kafin alfijir ya keto kuma ba zai dawo ba sai kowa ya yi bacci kuma zai fita kowa bai tashi ba to kaga ina za ka gan shi haka rike shi to saboda haka sai ya ce a'a ai mutum ne mai addini yana zuwa juma'a tunda yana zuwa juma'a bari in tare shi a lokacin sallar juma'a to sai malikiya suka ce idan shi kaɗai ne masallacin juma'a a garin kuma ka san zai raf da kai in ka je to shi kenan kada ka je kake sallah azhar a gida wato kenan bashi abu ne mai zafi abu ne mai ciwo ka cika kasa biya yanzu ku ci ake bashi hanji ne akwai shi a cikin su kai ka ci kawai ba komai kasan ma ana binta bashi <laughs> sai a zuga mutum ya je ciwo bashi kuma wani bashin ma fa ba na larura ba ne wallahi na ganganci ne da jin daɗi mutum ya bashi ya sai sabuwar mota ya bashi ya amarya ya bashi ya katon gida ya bashi ya sai sabuwar waya iphone 17 16 ko ya bashi ya sai bashi ya sai lefan lefan ake sa ko dan mashin din nan na gayu ya bashi ya sai gisina gisina ya ka duk kayan bashi ne fa dan rigima kuma ya zo biya ido ya rena fata saboda haka kada mutum ya ci bashin da bai zama dole ba in kuma ka ci bashi kai kokari kai biya mutane bashin saboda bashi yana da nauyi wata rana wani mutum yazo zo ya ce ya rasulallah a filin daga ne idan na fuskanci can bangaren kafirai suka kashe ni ina kara addinin Allah ina za ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanna za ka yi ba da hisabi ba har ya tafi ci a dakata in ana bin ka bashi sai ka biya ko ka yi shahada ba za ka shiga aljanna ba sai an biya bashin mutane shi yasa a lokacin annabi alaihi salatu wasalam idan mutum ya mutu aka zo sai ya tambaya a tsitse da gawa a sai sai ce akwai bashi a kansa in an ce eh ana bin sa bai sai ce to a biya ko ya sa wani ya masa ko shi ya biya daga baya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutane sun fahimci cewa bashin nan in ba larura ba sa ci sai sanar duk wanda ake bi bashi a cikin al'umma ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da abin da zai biya a zuwan biya masa Allahu akbar in yanzu ne yayi ta cewa amma sahabbai sai kamar ma an hana su cin bashi to ka to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka ci bashi zai biya ma ka ciwo masa bashi saboda kaunar da suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma saboda kaunar da yake wa al'ummansa baya so ya ga wani a cikin damuwa zaka ji wanda ya ci bashi ya kasa biya a zo in biya masa wanda ya bar dukiya kuma a raba wa iyalansa sallallahu alaihi wasallam da haka kun ga ashe bashi in ba dole ba mutum ya yi hankali da shi shi yasa Allah ya nema a yafewa waɗanda ake bi bashi Allah ta'ala bayyana hukuncin wanda ya shiga cikin kunci ko bai samu abin da zai biya bashi ba Allah ta'ala ya nema daga mai bin bashin ɗayan biyu ya jira shi ya saurara masa har zuwa lokacin da zai samu mafita ko kuma ya saryan masa da bashin gaba ɗaya ko kuma ya wato saryan masa da wani shashi na bashin to akwai wani abu da wasu mutane suke yi wata matsala ce sai mutum ya zo ranar da zai fidda zakka sai bi duk masu bin sa bashi sai zo ce zo nawa nake bin ka alhaji ai miliyan ɗaya kake bi na sai ce to to shikenan na fi da miliyan ɗaya a cikin zakata tashi ka tafi yayi wasu malamai suka ce bai yi ba saboda ai zakka so ake a samu shi kuma wannan rashi ne dama bai da shi dama ya miƙo maka ne sai ka ce rike a zakka amma na bai da shi wanda bai da shi kuma ya za a yi zakka akan abin da babu yanzu zakka ka ta tafi a babu kenan dama fa ba ka zai ba bai da shi bai samo ba wai kakai asara ko ka fitar da na Allah sai ka ce wai ka saka na Allah a cikin abin da babu to malamai suka ce sai dai idan yana da shi sai ya zo kai nawa nake bin ka zakka alaji miliyan ɗaya ne to ina take gata sai baka miliyan ɗaya kace to rike yanzu ni kuma na baka zakka kaga wannan yayi suka ce ko kuma abin da wani ya taba yi sai zo da miliyan biyu ya samu wanda yake bi miliyan ɗaya Ya ce nawa nake bin ka bashi ne ce alhaji miliyan biyu ne Ya ce miliyan ɗaya ne Ya ce to ga miliyan biyu ya ni bashi na ya ɗauko miliyan ɗaya bashi ce to ka kai kuma sai ka tafi da ɗaya to ka ga arabu lafiya an cinye an ɗauki an sauke bashi kuma shi ma an sauke masa ainihin wato nauyi wasu na kawo ƙarƙashin wa ina aqabtu fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi irin wato zamiya da ake cewa bahaushe yake cewa mutum kana bin sa kuɗi kai ta neman sa ya biya ka baka same shi ba sai aka baka kuɗinsa sa ka kawo masa kuma kuɗin suka zama daidai da naka ko sama da naka ka ce kai dama ana bin ka miliyan ɗaya ko eh to yanzu ga wani ya bani miliyan biyun kawo maka to da na cire miliyan ɗaya ta dan na san ta zo hannunka ba za ka iya fitar da tawa ba kuma ya halatta ka kai mutum ƙara idan ya maka matsolan bashi ka tabbatar yana da shi yana da iko yana da samu ya ƙi ya baka ne za ka iya kai shi ƙara alƙali ya sa a bincike in yana da kuɗin sa a karɓo ma in kuma yana da kuɗin ya ƙi nuna su ya ɓoye su za a iya ɗaure shi har sai ya fito da kuɗin amma an tabbatar ba shi da shi shari'a ba ta yi da ɗaure shi to don ka ɗaura mara shi me aka yi kenan ƙara ka sake shi ma ya je nemo wani abu yana baka kaɗan kaɗan an ɗaura mara shi ba a samu abun ba shi kuma an raba shi da iyalansa an raba shi da ɗan ƙoƙarin da yake ne ya ci da iyalansa saboda haka wannan jan hankali ne da kwaɗaitarwa bisa wannan aiki na alheri guda biyu da wannan aya ta koyar aiki na farko saurara wanda ake bin bashi zuwa lokacin da zai samu abu na biyu kuma shine a yafe masa inda za a dinga waɗannan abubuwan guda biyu to wasu kuma suna gan aka buɗe kofa wasu ko masu cin bashin in ka kaɗaitar da sunan sai su daina biya da ka zo sai mutum ya in in gano zuwa osiratin shi sa aka an bincika an ga yana da shi to za a iya tilasta shi ya biya ka abinka amma in ka yafe masa tunda dama ai ba kowa zaka ba bashi ba sai wanda kaga akwai fuskar mutunci akwai kima akwai daraja akwai yadda zai biya da makamantansu kuma Allah zai gaya mana yadda ake tausikin bashi ma wajen rubutu da shaidu da kuma mutum dama abu biyar ake so a lokacin lokacin bashi mai karba da mai bayarwa da abin da aka karba da kuma shaidu da rubutu abu biyar a sa shaidu a rubuta ga mai karba kuma shi wanda ya karbi kudin shi zai faɗa abin da za a rubuta da shi ake ba shi. kai kuma sai a gaya ma haka ne saboda ya zama ya yi ikirari kai ba da ka ba da kudin ba kai za ka ce a rubuta kaza ba shi ɗin da ya karbi kudin shi zai sa a rubuta takardar da an tashi zuwa kotu za a ce shi ya faɗa da bakinsa shi ya rubuta da hannunsa ko shi ya shifta aka rubuta yanzu kaga lauyoyi ma ake sawa a tsakani saboda a samu tausiki kuma a sa shaidu saboda in rigima ta taso a san yadda za musamman yanzu da amana ta karanci tsakanin mutane wannan ka bashi bashi kai da kai kai da shi to in ba sa aka ci ba wannan bashin ba zai fito ba shi yasa bashin ake ba da shi ta fuska uku akwai bashi da rubutu da shaidu akwai bashi da jingina akwai bashi da amana bashi da rubutu shine wanda za mu yi bayani a cikin ayatul dai bashi da jingina mutum ya zo ya ce da Allah ba ni miliyan biyar ka ce ba ni takaddun gidanka ban yadda da kai ba ba ni takaddun gidanka in riƙe idan na gaba ka biya ni ba sai a sai da gidan in fitar da kuɗina ko in riƙe gidan a bakacin kuɗina wannan shi ake kira arrahan za mu zo shi ma bayani a kansa akwai kuma bashi da amana an ce lalle amintacce ba zai ci amana ba sai dai a amincewa wanda ba amintacce ba ya ci amanar amma in dai amintaccen ne ba zai ci amana ba ya zo ɗaki kai da shi ya ce alaji la ina da damuwa ta miliyan goma ba ni ya kawai ka buɗe akwati ka ɗauko miliyan goma ka bashi ba shaida ba rubutu to kaga wannan Allah ne shaida irin wannan matsalarsa idan fa bai baka ba ko baka da iko ka je kotu don ka je alkali abin da zai fara tambaya ina shaidu ina rubutu kace ba shaida ba rubutu da Allah ta shiga ban gori kai ma lokacin da zaka ɗauki kudi mai yawa haka ka ba mutum ba shaida ba rubutu ai na yarda da shi ne to wata kila ba yadda ba bane kai ka yarda da amma in je ne wallahi ba zai ci ba ba annabi alaihi salatu wassalam ya ba mu kissa wani mutum ba da ya tafi wata ƙasa hadisin bukhari da muslim da ya sauka a ƙasar sai zama yana buƙatar dinari dubu dinari dubu yanzu kamar ka ce miliyan ɗari biyu haka shike dinari dubu sai ya sallama gidan wani ya ce don Allah bukata ce ta same ni ta dinare dubu ina son da Allah ka bani dinare dubu ita ah, ai ban san ka ba ita ai Allah ya ni ina shaida yace Allah ne shaida ina mai rubutu yace Allah ya sa mala'iku su rubuta yaushe zaka da da su ya faɗi ranar sai ce to na yarda da Allah a matsayin shaida kuma na yarda matsayin Allah ngo bai san shi ba bai san shi ba ya bashi ya yi hidimominsa ya yi bukatunsa ya yi tafiyarsa shi kuma ya tsaya yana jiran ranar da suka yi alkawari ta zo aikwa ranar ta zo ya fita yana jiransa shi kuma a ranar ashe ya samu matsala babu jirgin ruwan da zai tsallako da shi tsakaninsu akwai kogi babu ruwan da zai tsallako da shi sai tsaya ya ce ya Allah yau muka yi alkawari da mutumin nan kuma kai ne shaida kada mutumin nan ya zama ba a kai masa kuɗinsa a yau ba ya ɗauka ana iya fakewa da Allah a yaudara sai nemo katako ya zuba kuɗin a kai ya nannaɗe katakon ya naɗe kuɗin a kai ya ɗora katakon a karo ya ce ya Allah ka kai ma kuɗinsa sai daki katakon sai ruwa ya ja katako shikenan ya koma gefe ya zauna katako yana ta tafiya ruwa na jansa yana jansa yana jansa yana jansa tun yana ganin sa har katako ya zama ya ɓace shi kuma yana can bakin ruwa yana jiran isowar mutumin nan har matai bai ga isowarsa bai ce to ni dai da wuya mutum ya sa Allah kuma ya yaudara sai ga katako ya to ce to da dai bai zo ba ga wani dan katako can barin ɗauka in tafi da shi gida ko akalla dai a samu abin da a faskara kada na zuwan banza na yi wunin banza a bakin teku katako na isowa sai ya ɗauki katako yana ajiye sai ya ji cap alamar kuɗi ya kwankwance wannan tsumbakarai da aka ɗaure sai ga kuɗi ya faɗo a ɗaure ya kirga ya ga dinare dubu bai san da ya aka bai da ya tafi gida da shi shi ma da ya je da yake mai amana ne sai ya ajiye ko wani zai zo ya ci giya wancan mutumin da ya samu dama sai sake kirgo dinare dubu domin wancan da ya na farko bai da tabbas ya je ko bai je ba sai sake kirgo dinare dubu ya zo ya same shi ya sallama da shi ka gane ne ce na gane ka ce ni ne wanda na karɓi dinaran ka dubu ba shaida ba rubutu nace Allah ne shaida kuma Allah ne mai rubutu saboda haka na zo yanzu na kawo maka kuɗinka amma fa na turo maka kuɗin nan ta wata hanya ranar da muke alkawarin nan da kai na samu katako na ƙulla kuɗin na katako na turo su idan sun iso kamar yadda na nufa to shi kenan na biya ka in ba su iso ba to ga wasu kuɗin na kawo maka sai ce ai sun iso ina bakin ruwa na hango katako ina buɗe na ga dinare dubu ka gan su na aje ni ma aje su ne dan ban ɗauka nawa ba ne to yanzu aka ce a cikin su ya fa amana Wa ya fa amana a cikin su domin shi wancan da aka ba shi dinare dubu ba tare da an yi rubutu ba ko an sa shaida ba zai iya bacewa a neme shi a rasa sannan kuma da ya aiko da kudin babu shaida shi ma ba rubutu wannan ya tsinci kudin ba shaida ba rubutu shi ma zai iya yin muris ya ce to kai yanzu in ba mahaukaci ba ne kai ya zan ba su kuɗi hannu da hannu ka ce wani ka ɗora akan katako ya shiru da wannan dinare dubin da ya gani ya ce bai gansu ba kuma shi ma ba wata shaida da za ta nuna ya gani amma da yake shi ma mai amanan ne sai ya ce ba zan karɓi wannan kuɗin naka ba wancan na farkon da ka turo Allah ya iso da su da haka alkawarinka a ranar a ranar Allah ya sa na ga kuɗina to kaga irin yadda da mutane suke mu'amalar kuɗi akwai amana akwai gaskiya akwai alkawari shi yasa ba mai cutar kowa ba mai la la wala zulamun hmm. ba mai ci maka kuɗi kai ma ba za ka ci na wani ba haka aka zauna lafiya waɗanda za a samu yan kaɗan in suka yi abin siyasai su shahara a ta jin labarin su sun yi abin siyasai a ta jin labarin su yanzu wani da ya tashi sai ya ce shi an ce wai a harami ba a yin tsintuwa amma shi yana son ya gwada sai ya kira wani mutum ya ce masa za ka aikin hajji ya ce eh ya ce to ga dinare dubu a cikin jaka ka je ka aje shi a cikin harami kawai ka koma gefe ka zira ido ka gani duk wanda ya ɗauka ya ci giya to mutumin kirki ne ka ce ban masa wanda kuma ka ga ɗauka ya tafi bai ci giya ba to ka bi shi a baka karɓo min kuɗi na shi kenan sai ya je ya aje kuɗi ya koma gefe yana ta kallon kuɗi jama'a suna ta ɗawafi wasu suna sa'ayi wasu suna sallah wasu suna kaza shi kuma akwai wani mutum da talauci ya dame shi a lokacin yana cikin tsiya da talauci ya ce wa matarsa kai ni fa gari ya mun zafi ina cikin wahala ina cikin kunci ta ce ah yau kai kana maka ga ka'aba ka ce kana cikin kunci ka je ka gaya wa Allah mana ka je kai dawafi yi dawafi ka ce wa Allah baka da shi ka ga abin da Allah zai ma ya ji ya yi dawafin sa ya yi dawafin sa ya yi dawafin sa shikenan yana zagayawa kuma ya fito sai ga wata jaka ya buga ya ji kuɗi ne kawai sai ya daga ya sama da ita sai tafi gida idan mutumin yana bin sa yana kallon sa yana kallon sa ya je shige gida sai ce wa matarsa alhamdulillah kin ga shawara ki tayi na je na yi dawafi na roki Allah ya ban kuɗi sai kuma ga kuɗi tace a'a wannan ba naka bane wannan cigiya ake yi an yi tsuntuwa a harami ba a ɗauka cigiya ake je ka mayar wannan kuɗin ba halak bane ka je ka mayar shike ne ya kwana ya bi shawarar matarsa ya tafi da kuɗi harami yana zuwa sai ya aje sai mutumin ya biyo shi a baya ce kai ba na ga ka ɗauke kan nan ba da ya ce wallahi na ɗauka sai kuma matata ta ce min ai ban kyauta ba kayan jama'a ne na dadi shi sai ce to wannan kuɗin dama wani ne ya turo ni da shi ya ce na ajiye in tsira ido idan na ga wani ya ɗauka ya dawo da su ta ya nuna mutumin arziki ne a ban masa da haka yanzu na ban maka mu je in gaya mata ka shaida cewa yanzu kuɗinka ne a ci gaba da shagali da su <laughs> kaga wannan gwada amana ne yanzu ka gwada amana gwada amana ake yi a gawar mutum mai amana ne mai gaskiya ne mai alkawari ne sai a gwada eh kaga ya samu mata ta gari shi yasa Imam Bukhari ya rawaito hadisi daga Huzaifa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mala'iku sun karɓi ran wani mutum daga cikin wanda suka gabace ku sai suka ce masa kai ka taɓa aikata alheri kuwa yace to ni dai na kasance na kan umarci yarana idan ina bin wani bashi ko mun yi mu'amala da wani yana cikin kunci sai na ce a yafe masa har sai ya samu sai mala'iku suka ce to kai wannan a cire list ɗinka daga cikin yan wuta Allah ba zai saka a wuta ba sai suka ƙetare shi Bukhari ya rawaito hadisin mai lamba ta 2077 haka ya zo a wani hadisi shi ma wanda yana ji a cikin al sahiha mai lamba ta 86 da kuma cikin sahihul jami'us sagir mai lamba ta 8500 da talatin da tara kuma ya zo a cikin musnad na imamu ahmad ibn majah ma ya rawaito shi mai lamba ta dubu biyu da ɗari hudu da sha takwas ya ji a cikin almustadar na hakim cikin majami'in zawa'id imam al ya rawaito shi wannan hadisi cewa daga Sulaiman bin Buraida daga babansa ya ce. ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake bin mutum bashi ko yake da wani kaya a hannunsa sai zama yana cikin kunci to sai dan jinkirta masa zuwa lokacin da zai samu to wannan kwanakin da ya jinkirta masa kowace rana sai Allah ya rubuta masa sadaka sai kace na baka zuwa wata biyu to kwana 60 Allah yana rubuta maka sadaka ha waɗannan kwanakin su cika ga shi ba ya sai masa kuɗin kai ba amma jinkirta masa da kai to kowace rana sai Allah ya baka ladan sadaka saboda ka jinkirta masa zuwa lokacin da zai samu idan kuma lokacin karɓar bashin yayi sai ka ƙara jinkirta masa saboda bai samu ba to Allah ƙala zai ƙara ninka maka wannan sadaka ɗin ta wannan ladan da kai haka ya zo hadisin Abu Hurairata wanda Imamul Bukhari ya rawaito shi a guri biyu da lamba ta dubu biyu da saba'in da takwas da kuma lamba ta dubu uku da ɗari hudu da tamanin musulun ma ya rawaito shi mai lamba ta dubu da ɗari biyar da sittin da biyu haka imamun nasa'i ya rawaito shi lamba ta dubu hudu da ɗari bakwai da takwas da kuma dubu hudu da dari bakwai da tara cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika akwai wani mutum a da bai taba aikata alheri ba amma ya kasance yana ba mutane bashi sai yake ce ma yaransa idan kun je ma wanda kuka tarar yana cikin kunci to ku kyale shi mu ma mai yiwa Allah ya kyale mu eh, yadda muka sauƙaƙa wa mai kunci kuma muna fata Allah ya sauƙaƙa mana da ya gamu da Allah sai Allah ya ce duk laifin da kai min na ya taimaka. haka ya zo a hadisu abi mas'ud badari shi ma wannan hadisi ne wanda imam muslim ya rawaito shi mai lamba ta 1561 imam tirmidhi ma ya rawaito shi mai lamba ta 1307 cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an wa wani mutum hisabi cikin mutanen da suka gabace ku sai aka samu daga cikin aikin alherin sa shi yana yin mu'amala ne da mutane ba a same shi da wani alherin a zo a gani ba sai dai yana mu'amala da mutane kuma shi mutum ne mawadaci yakan umarci yaransa idan sun tarar da mutum yana cikin kunci a yafe masa ko a ɗaga masa kafa sai Allah ta'ala ya ce ni ne mafi cancanta da na ɗaga maka kafa da ka kai ma na yafe maka sai Allah ya yafe masa sakamakon yana yafewa mutane akwai wani hadisin kuma daga abi basar shi kuma yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man anzara mu'tiran wanda ya sassautawa ko ya jinkirtawa mai kunci awwa ba'a anhu ko kuma ya sarya masa iyafe masa duka ko shashi azallahu Allah ta'ala fi zillihi yawma la zilla illa zillu Allah ta'ala zai saka sha inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa Imam Muhammad ya rawaito shi daga hadisin Abi Basar kuma Imam Muslim ya rawaito shi da Ibn Majah a wata waya. haka wata waya ta Muslim daga Abi Qatada yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yassara man yassara an ah, man sarrahu an yunajjiyahu Allah min kurabi yawmil qiyamah duk wanda yake so Allah ya tseratar da shi ya fitar da shi daga kuncin alkiyama fis to shi ma ya sassauta ya ɗauke wahala ko kunci ko rashin samun asirin daga wanda yake cikin kunci ka yaye ma wanda yake cikin kunci kana son kai ma Allah iyaye maka in dai kana so Allah iyaye maka kuncin alkiyama to ka yaye ma wanda yake cikin kunci wanda kake bi bashi ko kake bi kuɗi ko kuka wata yarjejeniya to kai ma Allah zai maka musulun ya rawaito shi da wa da imamu tabarani da makamantansu haka na hadisin abi da yake cewa ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda wa wanda yake bi bashi ko kuma ya shafe masa bashin ya dauke masa bashin Allah zai sa shi a inuwal arshi ranar kiyama haka wata ruwaya ta Bukhari daga Abi Huraira yake cewa wanda ya karbi dukiyar mutane man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu an wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah duk wanda ya karɓi dukiyar mutane wato ya karɓi rancen dukiya ko kuɗi ko na kasuwanci ko na sana'a hannun mutane amma a zuciyarsa da tunaninsa da niyyarsa yana so in ya gama bukata ya dawo musu da kuɗinsu to Allah zai hore masa hanyar da zai biya wanda kuma tun da ya karɓa a zuciyarsa da nufinsa so yake ya halakar ko ya cinye to shi kansa Allah zai halakar da shi wata rana ce abu akwai abu katada yana bin wani mutum bashi da mutumin ya gani sai buya ya ganshi sai ya kuya sannan kawai sai je kofar gida don kana so a tabbatar maka ne gida yana nan ko ba nan tambayi yara yaro za ka tambaya kai babanka yana nan Don mutum zai iya gaya manya an yi sallama ku ce ba na nan za su iya cewa baya nan shi ko yaro zai ce baba yana nan ko ce ma yaro kai in an yi sallama ka ce ba na nan to haka zai faɗa sai ce baba ya ce in an yi sallama in ce baya nan shi yaro ba shi da a ciki baba ya ce an yi sallama in ce baya nan kaga yana nan kenan to sai tambayi yara baban ku yana nan suka ce yana nan fita ku ce yazo suka suka ce ana kiran ka baba kaga ba magana kuya ya fito ce kai ya ina bin ka bashi ina ta neman ka na rasa ce wallahi ba hali ne yace tsakaninka da Allah da ya halicce ka ba halin yace wallahi babu yace ka rantse tsakaninka da Allah ba ka da halin da zaka biya ni suka yaka so uku yace to na ya tema saboda haka wannan yi ma cikin aikin kirki da Allah ta'ala yake so mutum ya yi wato ya ɗan sassauta mutum idan ba shi da hali zuwa samu da sai Allah ta'ala bayan ya gama mana bayani akan hukuncin bangaren abin da ya shafi mai bashi ko dai ya biya in yana da hali ya biya ba tare da an Allah ya cire kuɗin ruwa ya ce a falakun ru'usu amwalikum hmm. la tazlimuna wa la tuzlamun in an zo bashi Allah ya ce a cire kuɗin ruwan na soke shi a dawo masa a dawo da asalin kuɗin da aka karba sannan in ba shi da shi a jinkirta masa in an tabbatar kuma abin ma ba zai yi ba a yafe masa kaga hali uku kenan ya biya daidai da abin da ya karba ko a jinkirta masa zuwa lokacin da zai samu in ba shi da shi ko kuma ma a yafe masa gaba ɗaya Allah ya ce wannan shafi alheri a gare ku in kun kasance kun sani sai Allah ya ce wata yawman ku kiyayi kanku da wata rana A ko wata rana tana nan tafe turja'una fihi ana mai da ku a cikinsa ilallahi zuwa ga Allah ko tarji'una kuna komawa ko turja'una a wata kira'an ana mai da ku fihi a wannan rana ilallahi zuwa ga Allah tarji'una kai zaka koma da kanka dama duniyar na aika shigo ne gidaje hudu ne in ka kula duniya kamar gida hudu ne gida na farko cikin uwa shine mafi kankantan daɗewa. don wata tara ne da yan kwanaki in mutu ya wuce shekara sai an tafi asibiti ba a son ka wuce shekara ko ba a son kai kasa da wata shida to da kan an haifi mutum iya madda zamansa kenan a wannan daki a wannan gida zuwa wata tara sai ka faɗo gidan duniya shine gida na biyu shi gidan duniya shine kuma gidan da ake harkoki ga sunan iri-iri wani ya shekara da yawa wani ya shekaru kaɗan wani ya abin kirki wani ya abin tsiya to in ka gama da wannan gidan shi kuma ya fi wancan gidan tsawo dan shi yakan kai mutum har shekara ɗari da ishirin ma yana rayuwa to daga nan sai kabari shine gida na uku shi kuma ya fi gida na biyun shi kuma tsawo yanzu wani a kabarinsa ya fi shekara dubu biyu tunda dole sai alkiyama ta yi zai tashi saboda shi kabari shine za a yi ta zama a yi ta zama a yi ta zama a yi ta zama har sai alkiyama ta zo to in kyama ta zo kuma an gama zaman kabari daga nan kuma sai wuta ko aljanna shine gida na ƙarshe shi kuma nan dindindin ne wuta dindindin aljanna dindindin to kaga an fara da kaɗan mai binsa mai binsa an ƙare da babban cikin mahaifiya shine mafi karanta a zaman duniya sai kuma cikin duniyar sai cikin kabari ya fi eh, cikin duniya ta fi cikin kabari dadewa ko ita kuma kabari abin nan kai ta fi cikin uwa dadewa shi kuma kabari ya fi duniya dadewa ita kuma lahira ta fi kabari dadewa su ne gidaje guda hudu da mutum zai bi har ya zuwa ya haɗu da Allah ya masa hukunci yasa ce summa fa kullu nafsin Sana'a a cika ma kowace rai ma kasa abin da ta tattala ko na alheri ko na sharri wa hum la yuzlamuna su mutane Allah ce ba a cutar su cuta shine a ƙara maka laifi ko a tauye maka lada idan kai abin kirki shi zaka gani in kai abin tsiya shi zaka gani ba za a ɗauke maka abin tsiya a ƙara maka abin tsiyar da ba kai ba haka ko ba za a tauye maka alherin da kai ba idan an tashi a yace maka zunubanka wannan gafara ce daga Allah da afuwa da yafiya amma dai ba za ka yi mummuna ɗaya ka ga mummuna biyu ba za kuma ka yi abin kirki goma a maimaka da shi tara ba a an kai ɗaya ma goma ake mai da shi saboda a ziga ka kai aikin kirki kai kun san Allah so yake mana rahama ya ga dama sai ya ce abin ya ɗaya abin lada ma ɗaya amma sai ce man ja'a bil hasanatu falahu asharu amsaliha in kai abin kirki goma zan baka wa man ja'a bis fala yujza illa mislaha wa la yuzlamun wanda ya abin tsiya kuma iya abin tsiyan nan zai gani kwaya daya ba za a zalunce shi a kara masa abin da bai ba ko kuma a rage masa lada ba da haka shi sa Allah ta'ala ce wa taqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna wannan aya kamar ita ce ma aya ta ƙarshe da ta sauka tsakaninta da wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwana tara ne wannan aya ita ce ƙarshe wa'azin ƙarshe da Allah ya wa duniya daga na aka daina saukar da wahayi ita ce wannan ayar Wata yawman ku kiyaye kanku wata rana turja'una fihi da za a mai da ku a cikin sa ilallahi zuwa ga Allah summa fa kullu nafsin ma kasabat sannan kowace rai a cika mata a ba ta abin da ta tattala wani ya tattala abin kirki to ga abin kirkinka wani ya tattala abin tsiya ga abin tsiyarka wa hum la yuzlamuna so dan an zo da sikelin alkiyama wa nadha'ul mawazin alqist al-yawm alqiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a to a wajen sikelin nan da yake sikelin sun very sensitive wato ko kwayan komayya ce ta haukai sai ya nuna shi ne sikelin da yake auna kura faman man ya'mal misqala zarratin khairan yarahu man ya sharran yarahu komai kankantan alheri aka dora shi a sikelin nan sai ya kada cewa wani abu ya hau ina wata ƙura da yamman ka buɗe taga za ka ganta kamar hayaƙi ko kamar ƙura haka to wannan abin shine abin da baya tafuwa da hannu to ko shi ka zo da ayi na alheri aka ɗora a sikerin lahira sai yayi motsi fala zalamu nafsun shay'a to anan ne mutane za su tafi kashi biyar yanzu wani da an zo an fito da aikinsa duka mai kyau ne duka mai kyau ne ba shi da tabo ko ɗaya wannan ya ji daɗi sikelin ma bangare ɗaya ne duka aikinsa mai kyau ne duka na lada ne alhakin duka an goge ko ma ba a rubuta ba ko kuma Allah ya ce masa to da da an zo lada za a gani cili ɗaya bangaren babu kaga wannan kawai sai aljanna wani kuma duk alhaki ne ba lada ko ɗaya ko bai ladan ba ko ya yi shirka ta ruguje da kafirci da munafinci sun ruguje ko kuma kuma an biya mutane da ladan nasa ya ƙare karaf ba shi da lada ko ɗaya wannan kawai dama ya samu koma masa wuta na uku shine wanda za a zo a auna sikelinsa nan da nan ga mai yawa ga wanda ya fi yawa a auna wani sai ka ga ladansa ya rinjaye alhakinsa ga alhakin tabbas ya yi shi ma ana gani ga kuma lada amma ladan ya fi rinjaye to wannan saboda rinjayen da ladansa ya duk da yana da alhaki Allah sai ya fi masa ya wuce wani kuma ga alhakin ga ladan amma alhakin ya rinjaye ladan an samu kamar saba'in da talatin ko an samu sittin da arba'in ko an samu hamsin da tara da arba'in da nami me ɗaya ko an samu hamsin hamsin amma an samu wani ɗan firit wani ɗan zero fesar ya hau nan an je samu rinjaye wannan shi ma sai a yi inda ya fi rinjayen da shi wani kuma an ɗora kaikinsa gaba ɗaya sai ya zama daidai wa daida duk wani aiki da ya na lada ya alhaki irinsa hamsin hamsin sikeli ya nuna cewa ya tsaya cak nan lada nan alhaki ba wanda ya rinjaya wannan suna ake kira ashabul araf ta ce to kai dan doron la'arafu ne kai dan kanka katanga ne kai baka wuta saboda aikinka bai rinjaya ka tafi wuta ba kai baka aljanna saboda aikinka bai rinjaya ka tafi aljanna ba to waɗannan an ce a nan za a bar su ko ya za a yi musu a ƙarshe aka ce Allah zai cika musu da rahamarsa Allah ba zai baka anan ba sai ya nuna maka shi Allah ne za a ce to kun ga dai aikin ku iyayen da ya tsaye da ku to gafara Allah kuma tarin jaye ku tafi aljanna su ne masu wato wannan aikin za ka Allah ce ka kiyayi wannan rana za ku koma zuwa ga Allah ranar da wato zai zama an samu wannan shi yasa Sa'idu bin Jubair yake cewa akhiru ma nazala min alqur'ani kullihi Abin abinda shine ƙarshen sauka alqur'ani shine man turja una fihi ila Allah ku kiyayi wata rana da za a mai da ku ko za ku koma a cikinsa zuwa ga Allah yace cewa bayan wannan annabi sallallahu alaihi ya wato rayu zuwa kwana tara ne kawai sannan annabi wa sallallahu alaihi ya koma ga Allah ranar litinin wato abin nan sha biyu ga watan rabiul awwal daka wannan jan hankali ne Allah yake mana a ƙarshen wannan aya daka wannan aya tana nuna mana kome kake yi mulki kake yi kasuwanci kake malanta kake talauci kake sana'a kake kome kake yi ka dinga yi kana tuna me kana tuna lahira ciki tuna lahira yana sa mutum ya gyaru domin dan sandanmu da ke zuciyarmu shine takawa sheke hana ka kai wani abin imani yakan hana mutum abubuwa da yawa shi sa imani ya zauna a zukatan mutane za ga laifuka ba hana su aka yi ba kama su aka yi ba amma sun daina dama abin da ke hana laifi imani da doka wanda ya buya sai mu ya hana mu wanda ya bayyana sai doka ta hana mu to idan doka ta rauni imani ya rauni sai a dinga yin laifi a ɓoye saboda raunin imani kuma ana yin sa a bayyane saboda raunin doka shi yasa malamai masu wa'azi su ma jami'an tsaro ne tsaron da suke shine suna tsarewa mutane su suna gaya musu ku ji tsoron Allah ku girmama Allah ka niyyar cuta ko ka niyyar sata ko zamba ko ha'inci ko fashi ko kwace ko kidnapping sai ka ji wa'azin malami ka fasa kaga an taimaka maka wannan ya kyautata tsaro a ƙasa wa'azi mutane su gyara imaninsu da Allah su ji tsoron Allah yana gyara ƙasa idan mutane suka ji wa'azi suka yi aiki da shi za a zauna lafiya wa'azi yana gyara ka ya gyara ka da Allah ya gyara ka da matarka ba za ka cuci matarka ba ba za ka cuci ƴaƴanka ba ba za ka cuci iyayenka ba ba za ka cuci maƙotanka ba ba za ka cuci musulmi ba wanda ba musulmi ba ma ba za ka cuce shi ba dan musulunci bai yadda dan mutum baya musulunci ka cuce shi ba domin ka cuci ƙara wata ranka ka cuci mai musulmin da ka cuci wanda ba musulmi ba domin shi wanda ba musulmi man ka cuce shi abinda zai ɗauka kama addinin ka ne ma ya koyar da haka sai ka sa masa kyama addininka da kyamarka da kyamar yankinka da kyamar ire-iren ku duk sanda ya ga irin kuma sai ɗauka haka kowa ma yake saboda haka ba a san ai cuta hatta ga dabbobi musulunci ya hana ya hana cutarwa ga halittu duka ya ce mutane su zama masu tausayi ya ce Allah zai baka lada ko dabba ka ciyar ko tsuntsu ne ya zo ya ci abu a gurinka Allah zai baka lada kuma ya gaya mana wata karuwa da ta shiga aljanna saboda ta shayar da kare kuma ya bamu labarin wata mata da ta shiga wuta saboda ta azabtar da ainihin wato magi ta yi wa magi azaba sai ta shiga wuta da haka nan za mu tsaya abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada inda muka yi tuntuɓan harshe ko muka yi kuskure muna roƙon Allah ya ce mana malam wannan tambayar daga kurame ne yace suna da ƙungiya kuma suna tara kuɗi idan ƙungiyar ya nemi bashi dan kungiyar ya nemi bashi sai a ce zai ba da 5% na abin da ya karba in ya zo dawo da shi in ko ba dan kungiyar ba zai ba da 10% to yaya hukuncin wannan bashi a musulunci wannan aikin kuɗin ruwa ne kamata ya ku yi abin da ake kira cooperative insurance cooperative insurance shine a dinga ba mutum bashi ya amfani da shi ya dawo da abin da ya karba ba ƙari ba rage amma ba za a ba mutum ba sai in yana sakawa shi ma kaga keniya kenan mu dinga kawo misali mu haɗu mu ɗari sai ce duk wata kowa ya dinga bada dubu goma nawa kenan za mu tara a wata miliyan ɗaya sai da muka yi wata goma sha biyu muna ajiyewa ana da miliyan goma sha biyu sai aka ce to duk wanda yake son ya karɓi bashi a cikin wannan kwamiti zai iya karɓa daga miliyan ɗaya zuwa biyu za a iya bashi amma kada cin bashin ya wuce wata biyu uku ka dawo da shi iya abin ka karɓa shi za ka dawo da shi dama mun yi shi ne ba don mu ci riba ba don mu taimaki kanmu da kanmu idan asara ta samu ga wani ko haihuwa ko mutuwa ko wani abu na larura ya taso ko na hatsari ko na wata kaddara a ciki mu kuma za mu bashi gudunmawa adadi kaza ko fasantin kaza wannan shine taimakekeniya wata awanu alal birri wata kawa yana cikin wannan to hmm. da haka amma ka ce kuna ba mu shi bashi ya karo to mun bai samu abin kara ba fa kun ga dai an fada abin da muka hana cewa ba da bashi da karɓar kuɗin ruwa sai dai a yi mudaraba mun san mun ce bayan an soke bashi da ruwa sai aka fito da abin da zai zama shi kuma mudaraba sunansa menene mudaraba ni na iya kasuwanci ba ni da kuɗi kai kana da kuɗi baka iya kasuwanci ba ya za mu to sai in karɓi kuɗinka in kasuwanci da ni kwararre ne na iya juyawa kai ko mai kuɗi ne baka iya juyawa ba sai kai ka zo da kuɗin ka ni na zo da ƙwarewa ta sai mu yarjejeniya fasance yau za a dinga samun an ci riba je ka ka juya kuɗin nan in an samu riba ni mai kuɗin ina da kaso hamsin cikin ɗari kai ma kana da kaso hamsin cikin ɗari duk wata uku sai mu zo mu lissafi shikenan wata uku yayi ta zama miliyan biyu shikenan ina da dubu ɗari biyar a ci kai ma kana da dubu ɗari biyar a ci haka za a dinga tafiya ranar da aka samu dubu goma ma ina da dubu biyar kana da dubu can da ba a samu ko kobo ba fa ba ka da shi ba ni da shi kai kudin ka bai kawo maka kuma ni kuma wahala ta bata kawo min komai ba sai mu hakura haka to ranar da asara ta zo fa in asara ta zo kai ta shafa in ban yi sakaci ba sai ce to kai miliyan ɗayan da ka bayar an samu asara dubu ɗari uku a ciki yan saura ɗari bakwai kake da shi to me hujja an yi asarar ɗari uku zo mu je ka gani ga shaidu ga kaza ga kaddara ce an ce hannun amintacce baya biyan abin da ya batar sai ya yi sakaci ko ya yi ganganci don haka samu akwai ganganci sai ka ce a to wannan abin ganganci kai biya ni kuɗi na ai ka san hanyar nan ba abinta da kuɗi ka san ba a ganganci a shiga nan ka shiga min da kuɗi na sai ka biya ni ko ka ajiye min a inda zai lalace ko kai sakaci ka sai abin da yake lalacewa ko ka sai abin da ko ka ba hanyar da barayi suke kwacewa ko ka sai abin da baka yi shawara da ni ba duk waɗannan za su iya sa mutum a ce ya biya malam ina yawan yin gyatsa kuma duk lokacin da na yi sai wani abu ya dawo bakina to malam yaya matsayin azumi azumin ka yana nan da gyatsa da tari da amai da da sauransu duk suka fito ba sa kare azumi sai an kirkiro su an ce wanda ya amai da gangan ya kirkiro aman da gangan ta hanyar sa wani abu a bakinsa da zai sa ya amai ko kallon abu ko jin wani abu ko sauraron wani abu da ke sa shi ya amai da gangan to wannan sai ya rama azumin kwaya ɗaya. amma idan aman ne ya rinjaye shi ya zo to babu wani abu Tun da halitta ka ce haka sai ka je asibiti kawai malam mai tambaya tana cewa ta ɗauki ajiyan ƙaninta a ɗakin mahaifiyarsu ta sayar tun daga nan sai ya daina yi mata magana ta ce malam ina da niyan biyansa tana da niyan biyan ta samu amma ta ce babban damuwarta shine ko hakan da ta yi yana nuna ta ɓata zumunci mana mutum yana ajiya ki ɗauke masa hajiya kuma ki ce biki ɓata zumunci ba a biki kyauta ba gaskiya biki kyauta ba ya kamata ki nemi afuwarsa da gafararsa da yafiyarsa ki bashi hakuri kuma ki gaggauta biyansa ta yiwa ajiyar nan da yake fashi ma aure zai ko ajiyar nan da yake kasuwanci zai ko sana'a zai ko neman ilimi zai ko jari yake tarawa ai ba daidai bane kana ajiya wani zai ɗauke ma fi sabilillah ko da mahaifinka ko mahaifiyarka ne bai kamata me ko a karfafa maka gwiwa ka ci gaba da ajiya kuma kana ajiya ana daukewa kaga ai sai rashin aminci ya shiga so da aka biki kyauta ba hajiya ki je ki nemi gafarar ki nemi yafiyar ki nemi afuwarsa kuma ki gaggauta biyan sa kuɗin sa alhamdulillah mun yi baki a waɗanda suka zo wajen tafsiri yau akwai Alhaji Jamilu Isyaku gwamna tare da tawagarsa sun isa wannan guri gashi nan a zaune kusa da shugaba Dr. Muhammad Lawan muna ma barka da zuwa wajen wannan tafsiri namu muna maka fatan alheri Allah ya tabbatar da alheri wanda ya ce dubu ɗaya a saka asusun marayu ina neman jari Allah ya hore min to Allah ya hore ma wani ya bada ɗari biyar ina bar addu'a na fara karatu to Allah ya sa albarka a karatunka wani ma ya yi ko dubu ɗaya ce baffa na ba shi da lafiya shekara sha biyar to Allah ya ba shi lafiya wani ya yi ko dubu uku ya ce Allah ya ba su Allah ya ba mu zaman lafiya to Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasa da duniya ma baki ɗaya wani ya yi ko dubu ya ce Allah ji kan iyaye na daga kumbiya kumbiya to Allah ji kan iyayenka wani ya yi ko ɗari biyar yake shi ma Allah biya ma bukatunsa to shi ma Allah biya wani ya yi ko dubu biyar daga Ibrahim Yusuf Hizba ya shi ma muna roƙon Allah ya ji kan mahaifinsa da ya rasu wani ya yi ko dubu ɗaya shi ma ya ce Allah biya masa bukatunsa na alheri addu'o'i wani baban Allah ya yi haɗari har ya karye a sa shi addu'a to Allah ya ba shi lafiya Allah ya sa ka fara ni zan yi tafiya mai nisa Allah ya tabbatar ya sa albarka a cikin tafiyar to Allah ya sa albarka ina neman scholarship na wata ƙasa to Allah ya tabbatar da alheri kuma Allah ya sa a je lafiya a yi nasarar tafiya akwai marasa lafiya muna Allah ya ba su lafiya yau shekara da kama ɗan uwanmu an biya kuɗin fansa har yau ba su ke shi ba muna barin addu'a to Allah ya kubuto da shi akwai mun je jami'an Eastern University da take nan Gombe a wacce Dr. Sani Jauro ya kafa to na je ziyara makarantar na ga abubuwa masu kaye a yadda aka tsara makaranta kuma har ma ya ba mu mu kawo ɗalibai guda biyu za a ba su scholarship kyauta a fannonin ilimi ko kimiyya ko kolo lo ko kaza ko kaza muna masa addu'a wannan makaranta da ya kafa Allah ya sa mata albarka Allah kuma ya ƙara irin waɗannan makarantu a cikin jihar Gombe da arewacin Najeriya da ma Najeriya baki ɗaya Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya Allah ya kawo mana da matsatsalo na zahiri da na baɗini fitintunu da suke tasowa ko ina a duniya Allah ya kwantar da su Allah ya ɗaukaka musulunci akan kafirci Allah muna roƙonsa afuwarsa da gafararsa da rahamarsa da jin kansa Allah ta'ala ya lulluɓe mu da shi iyayenmu da suka rasu Allah ya ji kansu masu rai mu da su Allah ya sa mu cika da imani masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya marasa lafiya Allah ya ba su lafiya wanda suke fama da matsalar tattalin arziki Allah ya gyara musu wanda suke da shi Allah ya tsare musu muna roƙo Allah wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka zo na da mu lafiya Allah ka koma da fitintunu na zahiri da na baɗini Allah duk wata fitina da za ta taso wacce za ta kawo tashin hankali da zubar da jini da tsoro da firgici da razani Allah ka kwantar mana da ita Allah mun yi tawassali da ka masu yawa su hunka ɗaukaka rahama da kake raba a wannan wata Allah ya sa da rabon mace wanda kake musu afuwa Allah ya sa da mu wanda kake jin kansu Allah ya sa da mu wanda kake musu gamdakatar Allah ya sa da mu da iyalanmu da matanmu da ƴaƴanmu da dukkan al'umma musulmi Allah ya sa muna ciki Allah muna roƙonka afuwarka da gafaraka da rahmaka da jin kanka Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar wa salli wa wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ولدني بلال المبتغى فالصوم يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في وعدي